أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين muna jaddada godiyanmu ga mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu kuma ya bamu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu aƙida kyakkyawa wadda Allah subhanahu wata'ala yake so mu yarda da ita muna fata Allah ya sa mu dace da kyakkyawar rabo a wannan duniya din da kuma kyakkyawar rabo a ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin in musulmi a yau bahasin da za mu yi ya shahi kenan matsalabi ko kuma zance na uku wanda muke son mu kawo shi ma dangane da abin da ya shahi mutuwa amma bahasin tsoro ne na mutuwa muna son mu san me yasa dan adam yake jin tsoron mutuwa kai a yanzu dan uwana idan an tambaye ka me yasa kake jin tsoron mutuwa na san tabbas kana da naka amsoshi in ka koma ma rayuwarka kana jin me yasa kake jin tsoron mutuwa dan ana samun duk al'umma musulmi da waɗanda ba musulmi ba ma'ana daidai halitta wadda Allah ya yi mutane ne da wanda ba mutane ba suna jin tsoron mutuwa suna jin tsoron karewa to a yau muna son mu yi bayanin me yasa me yasa mutane suke jin tsoron mutuwa mu mu yi ba'asi kan kanmu mu mutane ba mu da zancen dabbobi ko wasu halittu daban me yasa su suke jin tsoron mutuwa mu yanzu ba kan mu amsa me yasa muke jin tsoron mutuwa wani na yana iya samun amsa amma wani tana yiwa bai san amsa ba bai san me yasa yake jin tsoron mutuwa ba shi dai ya samu kanshi tunda Allah ya halice shi bai san ya mutu bai san ya rasa ran shi kai ba ma bai son ya rasa ran shi ba bai san wani abu ya dan tsokane shi kaɗan zai shi rayuwar shi bai jin daɗi kwata kwata zai shi ya ruɗe bai son komi na fitina ya shahe shi shi yasa ma daidai da imtihani kana gani yana ruɗa shi kamar da kake samu tun yana ƙarami haka yake muna tuni ɗan ƙaramin da ciwo in muka ji muna ƙanana sai mu yi diban mun kawo ƙarshe mutuwa ce saboda tsananin tsoro har dai ya kasance musaba ashe wannan ciwo ne kawai zai zo ya wuce amma duk da haka nan har zuwa girma wasu rashin lahiyoyi in zai suka samu mutum musamman in suka ji ba samu mutum ba suna samun mutum sai gani ya fara jin tsoron ka aje mutuwa zaye shi dai ka aje mutuwa zaye saboda bai san mutuwa to yanzu amsa shi ne mu sani muna da abubuwa da dama wanda su ne dalilin da suke sa mutum ya ji tsoro za mu fara bayani daki-daki sai mutum ya saurara shi ta mutum yana da ɗaya daga cikin irin wannan abubuwan shi ya sake jin tsoron mutuwa wannan babu shakka na ɗaya daga cikin abubuwan da muke son mu sani mu sani cewa mutum yana jin tsoron mutuwa ne saboda rayuwar lahira a wurin shi ba bayyana take ba bai san me zai tarda ba wannan kenan ga wanda ya imani da ran lahira din muna magana ne kenan ga wanda ya yi imani akwai ranar lahira akwai ranar kiyama tana zauwa amma mene matsala shi bai san ba shi wani irin rayuwa zai tarda shi zai zama dan aljanna ne ko zai zama dan wata ne shi dai a wurin shi abin a lullube yake bai iya gane hakikanin me zai tarda a wurin Allah sannan kuma wani daga cikin abubuwan mutum ya san da cewa balaguro ne zai yi tunda wannan wata tahiya ce wata sabuwar tahiya ce zai yi kamar yadda kasan mutum ya tashi daga wani gari zai je wani gari to wannan daga wata duniya ne zuwa wata duniya daban to zai ta shi kaɗai ne zai bar 'ya'yan shi in mai 'ya'ya ne zai bar matar shi in mai mata ne zai bar iyayen shi in mai iyaye ne za ta bar mijinta in mai aure ce za ta bar iyayenta ta bar ‘yan uwanta ta bar duk wani nata yanzu ita kaɗai ce za ta hiya ba kamar na anan duniya ba kana da damar ka shirya ka ce to saboda ma ka samu abokin tahiya wanda zai taya ka hira har shi samu wasu al'ummu da suka ga mutuwa musamman wanda suna ganin su jinin sarauta ne a wasu ƙabilu da aka yi cikin duniya wala Allah ma har yanzu ba a rasa irin su wanda idan wani na cikin sarki gidan sarki ya mutu to wai ba za a rihe shi shi kadai ba sai an gama da wani wani mai rai sai a gami a rihe su tare wanda da wannan aiki nasu wai dai saboda wannan jirin sarauta ɗin wanda ya mutu dole ya samu abokin hira wanda zai taya shi hira don me zai ta shi kaɗai. saboda suna jin tsoron tahiyan nan wanda mutum ke yi shi kadai ko da ka tare za ku mutuwa zaka ne dai tahiyar da kai kadai ne kake yin ta wancan mutuwa shi daban kai mutuwa ka daban ba wai hira za ku samu kuna yi ko ka samu wani zai ebe maka kewa a'a to wannan shi ma yana daga cikin abu na biyu wanda yake ba mutane tsoro dangane da harkar tahiya waccan duniya wadda ke jiran mu to sai wasu abubuwa su masu ɗimbin muhimmanci wanda suna da daga ciki kenan wanda za mu ƙara akan wanga biyu ɗin wanda tabbas sai ka samu kana da irinsu sai ka saurara ka ji na ɗaya daga cikin abubuwa masu tsanani wanda suke ba mutum tsoro na cewa zai bar wannan duniya din da sunan mutuwa bai taɓa jin irinta bai taɓa jin ɗanɗananta ba kullum yana ganin dai mutane suna mutuwa amma bai san menene ba yana jin tsoron me zai samu shi ɗaya daga cikin wannan rashin imani rashin imani da Allah kana samun wanda yake da imani da Allah kusan shi bai tsoron mutuwa kamar ya shirya ne shi yasa ka ce mutane kusan shiryawa shirya ma mutuwa dan uwana imani da Allah subhanahu wa ta'ala babu kamar wannan babu tamkar wannan wajen abin da zai hidda maka tsoron mutuwa amma duk lokacin da ka ji wai kana jin tsoron mutuwa tsoron kun ba na wasa ba kamar yadda zaka samu wasu lalle lalle suna jin tsoron mutuwa ba na wasa ba me yasa imani sun rasa imani ko kuma imaninsu yana da rauni yana da rauni game da abin da za su tardawa game da abin da za su tarda bayan mutuwa suna da raunin imani ba su yarda akwai shi ba ne su yarda ba ne tabbas za su iya samu wannan abin ba su yarda ba aljanna da aka ce tabbas akwai ta ko kuma wuta da aka ce tabbas akwai ta suna ɗan shakku wannan sai ka samu suna da irin wannan abu ko kuma abu na biyu in mun gama da wancan guda biyu da muka fara gai kenan abu na hudu zai zama kenan abu na hudu shine yawan alaƙa da duniya wanda duk yake da alaƙa da duniya sosai yana son duniya yadda ba ka zato kullum shirye-shiryen shi da tsare-tsaren shi yadda zai tabbata cikin wannan duniya ne komi shirye-shiryen shi da yake yi yana yin su ne don ya ji daɗin wannan duniya ɗin za ka samu alaƙa shi da duniya ta yi ƙari kenan yana son ya zanna a wannan duniya ɗin wanda yake sai zanna a wannan duniya din dan uwana zai ji tsoron haɗuwa da Allah ko ba zai ji tsoro ba tabbas zai ji tsoro saboda bai shirya ma waccan duniya din kuka dan ba shi kullum shirye shirye shi game da wannan duniya din ya samu kuɗi ya yi aure ya yi gida mai kyau ya sai mota mai kyau ya sai salula mai kyau ya sai komi mai kyau ya ta inda yake so mai kyau ya zanna wurin da yake so mai kyau kawai shi ya ruɗa shi shi yake so kuma bai damu da abin da ya zo zai to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya manta kenan da lahira daga nan me zai faru sai ɗan ƙanin tsoro da ya shi an yi zancen mutuwa duk jikin shi zai razana bai sa ana kawo zancen mutuwa sai abu na biyar wanda shi ma za ka samu mutane suna da irin shi abin da ke ƙara sa musu tsoron mutuwa rashin yin ayyuka na lahira in an kira sallah bai damu da ya dage ya zanke sallah mai kyau ba yana yin sallah ya yi imani akwai sallah yana yi kuma amma ba zai yi sallah da kyau ba ko ba zai ƙara da nafila ba ba zai damu da kyautata mutane don lahira ba kai shi dai kwata-kwata bai damu da yin aiki saboda lahira ba ya yi sanda abin da za a yi a bashi lada yanzu ma'ana a bashi kuɗi yanzu a bashi wani abu wanda zai gani yanzu bai damu da cewa wai akwai wani abu da ake ma lada ba kuma tana jiran shan lahira ya yi sanya gani ka kenan mai irin wannan bai damu da zancen wai akwai thawabu ba akwai lada ba wadda ake magana akwai zunubi ba tunda ba a ganin su in an ce mai wani aikin da kake yi yana da zunubi ka yi hankali to bai ganin zunubi bai san ma me zunubi ba amma ana hawa shi yasa mutane zaka same su sun yi jin tsoron su samu mummunan sakamako a wannan duniya din shi ne ba su tsoro a ce wane duk mai irin aikata wannan abu abu zai sami shi tun wannan duniya din kamar a ce misali a ce mishi dan uwana kana zinace zinace wannan bai dace ba ka san da duk wanda kake yin zina to kai ma wata rana za a yi da naka zai ce bai yarda ba ba zai gaskata ba kamar zancen misali zunubi da zai same shi a ran lahira wuta da take shirin shi bai damu da wannan ba wani lokaci zai damu sai ya ga lalle lalle abin da aka gaya mashi dinnan ya faru a gidan shi yadda yake ta yana bata ɗiyan mutane sai ya gani an biyo shi har gidan shi ana bata nashi ƴaƴa ana bata nashi a wani lokacin za gani ya ɗauki darasi ai shi sa Allah gaba ɗaya ya haɗa akwai sakamako a wannan duniya ɗin kuma da sakamako a ran lahira da ya kyale kawai sai lahira da kwata-kwata irin wannan mutanen ba su gaskatawa sam da abin da addini ke ga musu ba su gaskatawa abin mamaki Allah da hikima shi sai ya kawo irin wannan sakamako in aikin kwarai kai tun nan zaganin aiki na kwarai sakamako na kwarai in kuma aikin banza kai tun nan zaganin sakamako na banza wani ɗaya daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala ba wai dan bai san bayan shi ba dan kuma ya ba wasu darussa wanda da yake irin wannan aikin to yayi maza ya ankara kahin Allah subhanahu wataala shi ma ya kama shi wannan dangane da abin da ya shahi kenan wasu abubuwa da suke sa mutane suna jin tsoro yanzu sai tuna mutuwa shine matlab na hudu wanda muke son mu kawo zance kenan na hudu wanda muke son mu kawo shine a zanki tuna mutuwa ‘yan uwana, mu zanki tuna mutuwa, kusan abu ne wanda yake lazim ga musulmi musamman musulmi ga kowa ma ya kamata amma musamman ga wanda ya imani da Allah saboda ita tunda mutuwa tana da alamomi da amfani ga mutum ga rayuwar mutum ku zo mu ji ne amfanin tuna mutuwa ɗaya daga cikin amfanin tuna mutuwa tana janye ma mutum girman kai da ɗaukaka kai da takama duk girman kan mutum inda yana tana mutuwa za ga ya sabko yana sabkowa ɗaya daga cikin amfanin tuna mutuwa kenan sannan tuna mutuwa yana kare mutane daga sha'awa wadda ba ta da kyau wadda Allah subhanahu wata'ala ya haramta tana kare mutum daga bin abinda ko san abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta mashi san shi za ka shi tana sa maka iyaka tana taimakonka tuna mutuwa yana taimakon duk ɗan adam cikin tsayawa iyakar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ashe shi saɓanin wanda bai tuna mutuwa za gani shi ba da wata iyaka da ke gani babu halal babu haram a wurin wanda bai tuna mutuwa amma mai tunawa za ga ya san iyaka inda Allah subhanahu wa ta'ala ya azami shi kenan a nan wurin muna gane wanda yake da tunani na mutuwa yana kwashe albarka mai yawa a cikin wannan duniya ɗin zai kula da taimakon mutane zai kula da yawan yin alkhairi zai kula da taimakon jama'a gabaki ɗaya ba wai kawai kanshi ba saɓanin wanda bai tuna mutuwa kanshi kawai nafsi nafsi kawai zai zanki duk abin da ya samu kanshi kawai kaga wannan babba aibi ne a yanzu nan muke dakatawa saboda lokacinmu ya ƙare amma mu sani akwai sauran ci gaba cikin wannan bahasi din mai muhimmanci sai mu biyo mu tare insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin